ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد sai annabi isa ya ci gaba da cewa ubangijinsa ban faɗa wa mutane ba sai abin da ka umarce ni da in faɗa na umarninsu da kaɗai taka da bauta kuma ina kula da abin da suke faɗa tsawon zamana a cikinsu da ka kawo ƙarshen zamana a cikinsu ta hanyar ɗaga ni zuwa sama da raina ya ubangiji kai ne mai kula da ayyukansu kuma kai mai shaida ne akan dukan komai babu abin da yake buya gare ka don haka abin da na faɗa masu ba zai buya gare ka ba haka ma abin da suka faɗa a bayana